الإسلام تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا صدق عند ربه قال الكافرون إننا ذلك ساحر مبين الإسلام راء وأن أرقى بلا أكباب وأن يسمى أنه في الله هكذا الإسلام مين الإسلام مين راء الإسلام مين صاد قاف نون ka haya hanyar sa'ad da sauransu babu wanda ya san ba nan sai Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce tilka ayatul kitabil hakim tilka ayatul kitabil hakim wannan ayoyi ne na littafi al-hakim wanda yake cike da hikima ko kuma kace al-hakim wanda yake yin hukunci tsakanin mutane ya nuna wanda yake kan tafarkin gaskiya ya nuna wanda baya kan tafarkin gaskiya kamar yadda malami suka ce alhakim an yi gurin fa'il ne kuma ana fa'il wato daidai ne da kace alhakim ya zan zanto littafin shi ne ke hukunci tsakanin mutane domin Allah ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi li yahkuma bayna an-nas anzala ma'ahum al-kitaba lan أنزل an الكتاب da يكن tare da shi bil haqqi da gaskiya ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه da hukunci dan littafin ya yanke hukunci tsakanin mutane an gane ko da haka kun ka ayatu na hakim wannan ayoyi ne na littafi wanda yake mai hukunci a kana min nasi ajaban to yanzu mutane har sun samu wani abin mamaki an Haina ilaihim dan mun yi wahayi ila rajulin ya zuwa ga wani mutum daga cikin su an anzur an-nas maka sai da shi ka gargadin mutane وبشر الذين آمنوا كما كي بشارة وأن بسك الإيمان أن لهم قدم صدق عند ربهم cewa lallai دواني da wani gabataccen في نجس في a wurin ubangijinsu قال الكافرون سيكا أفريس كلمة سوى إن هذا لسهر مبين كوكما إن هذا لسهر مبين كما يبدو كراءة تشابا سكرة سوى أن اللي وأن سهرين مبينين كوكما أن اللي وأن يريد لتاب الناس ما يسهرين مبينين بسكي معنى دي وأن آية tana nuna yadda karantawa suke mamaki don me da za a turo annabi sai aka turo musu mutum dan uwansu don me ba a turo musu mala'ika ba a kana lin nasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum kamar da suke cewa ja'al al'ada ta ilahan wahida inna hada la shay'un ujab wa ana cikin mamaki don me aka turo annabi cikin mutane to shine Allah madaukakin sarki ke hukunta mana abin da suke cewa إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إن ربكم لن أبنجدكم وأن يهلكيكم الله فيني الله الذي خلق السماوات والأرض وأن يهلكي سمي يكما هلكي كتا في ستة أيام أتكون كوانكي بودا ma'ana معنى قول الله ubangiji ya halitta sammai da kasai shine tsawon adadin kwanaki guda shida a kirgen mu na yau da a lokacin ba rana babu wata rana ba ta fitowa wallan tana ta faɗi tunda kafin halittar rana da wata ne Allah ya halitta mai da karfi sai dai ana nufin tsawon lokacin shine tsawon kwanaki guda shida irin naku na yau da kuka saba gani to Allah madaukakin sarki lokacin da bai so abu zai iya cewa kun abin ya kasance inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun amma menene hikimar har a ɗauki lokaci na kwana shida wajen halittar sammai da karfi yana da ke cewa dan ubangiji ya nuna wa dan adam bi sannu cikin al'amuransa kada ka dauka cewa aiki yayi sai tun daga farkon lokacin da ya fara bai samu ya karasa ba har sai da aka yi karshen kwana shida ba haka bane ba lamarin Allah subhanahu wataala daban da dan adam an gane ko خلق السماوات والأرض في ستة أيام يا هل الشيطان بيد كرسي كم كوانكي كده ثم استوى على الأرض sannan ubangiji ya daidaita kan al'ar al'arfi kuma a cikin dukkan halittu shine halitta mafi girma dama halitta wanda mu muke iya gani abin da yake girma ne sama dan haka Allah ce a antum ashaddu khalqan am sama bana rafa samkaha fa sawaha wa aghbasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da da dahaha inda ku da halittan sama wanne fi wahala ya fi girma ko da mun ba da ansa ko mun ba da ansa ba ansa bai dai sama ta fi girma to sama ita ce mafi girma cikin abin da muke gani shi yasa ya so dama ubangiji ke buga misali da halittar sama wajen ikon da yake da shi na dawo da halittar dan adam bayan mutuwarsa yadda ya gina sama to kai dan adam ba za ka gagare shi ba dan duk wanda ya yi babba karami ba zai gagare shi ba to da abin da yake bi sama abin da ya tsara sama girma shine al-kursi da Allah ce wata al-kursi hus samawati wal ardh kursiyin Allah girmansa sa ya yalwaci sammai da karsai gaba daya to daga nan gurin kuma sai al'ar al'ar kuma shine mafi girma ya fi kursiyin girma to akan al'ar ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya daidaita irin daidaita da zati da shi da haka idan ce ya daidaita akan al'arshi babu wani wuri da ka tabbatar masa domin ba irin daidaita ta ce akan kujera ba ko irin daidaitar da ke akan banki daidaitar da na yi akan kujera gangan jiki na ya taɓa kujerar daidaitar da kai akan benci gangan jikin ya taɓa bankin amma daidaitar da al'arki da Allah ya kan al'arki ba irin wannan baki ba wata iri ce ke bar wa kansa sani idan yace ya daidaita kuma dole ka yarda idan ka kare ka kuma ka samu kanka cikin hadari dan idan ka kare ka da al'arki to kuma sai ka kai ina ma'ana sai ka sauko da shi kuma sai ka kawo shi nan kasa sai yana ko ina yana Kano yana Kaduna yana Abuja yana Ibadan yana Lagos ka yi masa waɗansu wurare ƙanana tare da cewa nan kasa ka ture halittar kasa gaba ɗaya da halittar sama gaba ɗaya ka jefa su a cikin kursiyu kamar ka ɗauki tsaro ne ka jefa cikin dokar daji idan ka ɗauki al'arshi gaba idan ka ɗauki kuma kursiyu ka jefa a kan al'arshi kuma kamar haka ne bai kai komai zai da kasanin da shi da al'arshi da kuma ubangiji da ta al'arshi ina mahallin da aka yi in ka ji an ce makan ko mahalli wannan anan sararin duniya kenan da kuma cikin sammai ko a anan makan yake amma san inda yake babu makan a san inda yake ba makan makan a larabci shine cikin da zaka iya gani a nan gidan duniya gurbin da mutum zai iya gani to da wani yake yana kan larabci sai ka ce a'a ai kai masa mahalli sai kace baya nan a'a zuwa fi kulli makan yanzu kai ne kai masa amakin mukhtalifa wurare kai masa ba wuri kai ba sun masawa alal arsh sannan ubangiji ya daidaita kan al'arshi irin daidaita da ta dace yudabbiru al'amra kuma ubangiji shi ke gudanar da al'amura shi ke kawo dare ya kawo rana shi ke talautarwa ya arzuta shi ke ba da haihuwa shi ke hanawa shi ke kawo sanyin hunturu shi ke kawo zafi a waye gari da hazo duk daga Allah ne shine ma'anar yudabbiru al'amra ma'ana bayan yayi halitta shi ke kulawa da halitta shine ma'anar yudabbiru al'amra dan haka kan da yake inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-ardh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasisan wash-shamsa wal-qamara wan-nujumu musakhkharatin bi-amri sai ce ala lahu al-khalqu wal-amr lahu al-khalqu halitta ta shi ke yayi wal-amru gudanar da halittan kuma nashi shine at-tadbir da matan gurin ya ce masa al-amru nan ya ce yudabbiru al-amra shi ke gudanar da al'amari na halittar gaba daya shi ya halitta ɗan adam ya bashi tunani ya bashi basira wanda ta dace da shi kuma da ya halitti tururuwa bai manta da ita ba sai da ya bata tunani ya bata basira da za dace da ita ta fita ta je ta nemo abinci in ta nemi abinci da kaka ta ajiye abincin da har sai kaka ta daga wajen da damana ba za ta samu abinci ba ta shiga rama ta sai zamanta kana da taska a cikin karkashin kasa yadda kake kike fito kake ajiye wake kake ajiye shinkafa kake ajiye alkama haka ruwa a cikin ramin kasa kake ajiye dawa da ajiye gero ko baya lalacewa kake karatu a yi ruwan sama ya jika amma ba zai ba zai ba zai tsuro ba saboda me saboda kowace kwayar dawa sai ta dafa ta gida biyu sai ta ajiye ta kowane kwayar kwayar gero sai ta dafa gida biyu sai ta ajiye ta saboda a bincike idan ka fasa kwayar gero gida biyu ko ka shuka ko ba za ta yi tsuro ba saboda haka sai a yi ruwan sama ya jika ramunta amma kuma ba su ya ba kuma geranta ba zai lalace ba yana cikin sojinta da ubangiji ya bata basirin yi wanda ya dace da Ta da shi ya ji ya fito ya yi yawo ko bai manta da ramunta ba da ya fito ya koma ramunta ya ji ya kwana yasa ki sabbi hism rabbikal a'la allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada kaddara ne ya kaddara halittu dinnan ya halicce su da kudurarsa sannan kuma fahada ya shiryar da kowace halitta ta farkin rayuwarta kowanne yadda kai aka baka dabara haka aka zo ya ci shine yadda al'amura ubangiji shi ke gudanar da al'amari ma min tafi'in illa min ba'di izni babu wani mai ceto ba wani wanda za a ceta a ranar tashin kiyama illa min ba'di iznihi sai bayan izinin Allah ta'ala zalikumullahu rabbukum fa'buduhu mai yin waɗannan ayyuka da aka ambata ne Allah rabbukum ubangijinku abuduhu da haka ku bauta masa shi kadai ta tazakkarun shin ba za ku dauki wa'azi ba ku gane abin da ake faɗa muku إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ilaihi marji'ukum jami'a zuwa gare shi ne shi Allah marji'ukum makomar ku take jami'an gaba ɗayan ku ranar tashin kiyama kowa sai ya zo gaban Allah an yi masa hisabi wa'adan Allah hakka wannan alkawali ne da Allah yayi hakkan kuma ya tabbatar da shi matukar tabbatar kuwa innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu innahu lallai shi Allah yabda'u al-khalqa shi ne ke faran halitta shi ke kagar halitta ba tare da ya ga samfurin halittar a wurin wani ba ba kai koyoyi ba sun yu'iduhu sannan shi ke da ikon dawo da rai a jikin halitta bayan mutuwarta bi da zina amanu wa amina salihati hati bilkis domin yayi sakamako ga waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na gari bilkiski tare da adalci ba tare da ya sauye musu komai ba wallazina kafaru amma waɗanda suka kafirce kuwa lahum sharabun min hamimin suna da wani abin sha min hamimin na tafasasshen ruwa wa azabun aliyim da kuma azaba wadda take mai radadi bima kanu yakfurun saboda yadda suka kasance suna kafirce ma Allah ma'ana ubangiji shi ke faran halitta shi ke komayar da ita wannan ɗaya daga cikin manyan dalilai kenan da Allah ke nuna ikon sa bisa ga tashin kiyama tun da shi ya fara yin abu to mayar da shi ko ba zai zama aiki ba da haka yake wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa lahu al-mathalu al-a'la fi samawati wal-ard wa huwa al-aziz hakim ubangiji ta ala shi ne ya fara kakar halitta kuma shi ne zai mayar da halittar bayan mutuwa ta ta sai ce wa huwa ahwanu alayhi wannan shi ne mafi sauki wai kar ka dauka kadar yana da wahala bayarwa tana da sauki kullun alaihi yasirun wa kullun alaihi hayyin kowanne ne sauki ne a wajensa amma yana baka misali ne kai dan adam inda kai za a buga mu misali a ce kafin ta yi kujera sai kuma ta lalace kafar ta kari sai aka ce a je a mayar ya gyara wanne ne zai fi masa wahala yin kujera din a farkon al'amari ko gyara da kafar kujera in ta kari wanne ne fi sauki yaron ya fi sauki wanne ya fi wahala yin ta daga babu to yanzu misali a birnin ka ko yana ta lalace ko benci ya kare a kaiwa kafin ka suka ce ai ba zai iya yi ba ai ba zai iya gyara ba a tambaye ka waye bencin da kanka ce kafin ta shi ne yi a sha al'amari ya lalace kuma da za a dawo da ya mutu ka ce ai Allah ba zai mayar da shi ba Allah ba zai iya tashi shi ba a wa halitta na madan da kan Allah ne ya halitta shi to ko ba zai iya tashi shi ba yaya al'amari zai zanto haka da haka yake qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim ya mai da martani ga wanda yake inkarin tashin kiyama Allah sai ka ce musu wanda ya busa rai da san da babu shi ne sai ki tashi rai bayan mutuwa ta sa Wannan da كفروا لهم شراب من حميم يسود دما ubangiji na fadin ruwan zafi ta fasacce da kafirai zasu kamar da yake yasofuna bainaha wa bain hamimin an ma'ana yan wuta suna kai kawo a cikin ta ga ruwan zafi ta fasacce mutum zai ji kishirwa ruwan zafi ko a nan gidan duniya ka baka ya kashe kishirwa ballan tana ruwan zafi na lahira wa in yastabisu yughasu bima'in kalmuhli yashwi wujuh bi sharab wa sa'ad murtafaqa mutum zai tina na kishirwa sai a kawo mata adadi da ruwa wanda yake tafasasshe kalmuhli ka ce narkakkiyar dalma ce dalma wanda makeri zai narkata tana diga haka za a kawo mashi da an kara shi cikin fuskar sa yashwi wujuh fuska gaba ɗaya sai ta soye ta kone gaba ɗaya ta ke bi isa sharabu wa sa'ad murtafaka sir da wannan abin sha sir da abin sha in ya zanto haka Allah ya Allah din هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يبسل الآيات لقوم يعلمون هو الذي جعل الشمس ضياء وبنجي شيلي يسن يقلن رانا ضياء يزنتو مي حسكي والقمر نورا kuma يسن sanya كيما shi ma حسكي zanto mai haske wanda ya kuma ya kaddara wata ya zanto yana da masaukai yana da zango zango daban litalamu adadin sinin wal hisab domin ku gane wato adadin sinin adadin shekaru wal hisab kuma domin ku gane lissafi a cikin al'amuran ku na yau da gobe wato wannan shi ne hikimar sanya rana da wata da a ce an sanya rana kadai da idan kuka yi alkawari na kwana biyu ko kwana uku ko hudu ko biyar ba za ka iya ganewa ba ba za ka iya sa wani abu ka ce watan gobe ko watan jibi zan yi abu kaza ba zai iya yiwuwa ba tunda gaba ɗaya yanayi rana ce ba ta faduwa tana dare ya zo ka ce ka gane ka wuce kwana ɗaya ka wuce kwana biyu a ce hikimar kawo dare da kuma kawo fitowar wata dan mu gane adadin sini na adadin shekaru wal hisab kuma domin mu gane lissafi dan akwai ababai da dama a cikin ibadar mu suna da alaka da fitowar wata ko rikin fitowarsa suna da alaka da adadin kwanaki yanzu dai za ka gane jaririn da aka haifan ma ya yi kwana bakwai dan ka yanka masa rago shine idan an yi kwana bakwai sai in ko da dare da rana sannan za a gane kwana bakwai ta yi mace wanda take mai al'ada mace kai wanda bata fara al'ada ba yarinya karama miji ya aure ta ya fage ta za ta yi idda yaya idda ta take salatu ko ashhur za ta yi watanni uku ya za a gane wata uku in wata bai fito ba ko bai faɗi ba mace wanda mijinta ya mutu za ta yi ta kaba tsawon kwanaki nawa arba da ashirin wa ashira wata hudu da kwana goma ya za a gane wata hudu da kwana goma in ba wata ya fito kuma ya faɗi ba in ba an samu adadin kwanaki da ake kirga ba ɗaya biyu har akai adadin kwanaki da ake bukata shine Allah ya sanya muku rana da wata lita alamu adadin shi ne wani hisab dan ku gane adadin shekaru kuma ku gane adadin na lissafi ba wai adadin lissafi ba dan ku gane lissafi tunda shi adadin lissafi ai baya ganuwa gaba daya ma kalaka Allah zalika illa bil haqq ubangiji ta'ala bai halarci waɗannan abu da aka ambata ba illa bil haqqi sai da gaskiya yufassilu al-ayati kuma Allah na rarrabe muku ayoyi dalla dalla liqaumin ya'lamun ga mutanen da suke da sani إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن في اختلاف الليل والنهار للي أتكن سابع والدري ديني وما خلق الله في السماوات da kuma irin abin da Allah ya halitta a cikin sammai kamar taurari kamar rana kamar wata wal ardi da irin abin da Allah ya halitta cikin kasa kamar na tsirrai kamar duwatsu kamar tekuna da muke gani da fadamu da koramu nan ne a cikin waɗannan al'amura la ayatin akwai ayoyi li qaumin yattaqun ga mutanen da suke da takawa ga mutanen da suke jin tsoron Allah samuwar wannan ya ya ya zama babban dalili da zai gamsar da kai ya kai dan adam ka gane cewa akwai Allah da yake gudanar da su haka kawai dutse ba zai kansa da kansa haka kawai teku ba zai kawo kansa da kansa ba ka ce kawai dabi'a take gudanar da wannan ba zai yi ba Allah إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون إن الذين لا يرجون لقاءنا لن يودن لباسا فاتن جموا la yarjuna wadan suka ce ba sa fata wadan suka ce la yasma'una ba sa gwadayin ba sa kan magamuwa da mu mana ba sa son a kawo su kiyama ko kuma ba sa sa ran kiyama za ta tsaya suna inkarin ta kenan sune allazina la yarjuna sa'ana wa radu bil hayati dunya kuma suka yarda suka gamsu da rayuwar duniya ba sa tunanin lahiran su kullum sai dai mitin din ya za a gina duniya ba a yi mitin din cewa ya za a gyara alaka tsakanin dan adam da ubangijin da ya halicce shi yaya za a ta tambayar kabari ya za a ta tambayar tambayoyi a gaban Allah yau mai kumun nasu da rabbil alamina ba wanda yake wannan tunanin ba wanda yake sarrafa wannan sai dai tunanin ya za a haɓaka kaza ya za a gyara ilimi ya za a gyara tattalin arzikin kasa ya za a gyara wannan ba mai tunanin ya za a game da Allah lami lafiya su ne zina la yarjuna sa'ana wa rabu ya hayati dunya wa kuma nufi biha kuma suka natsu da duniya har ma ba sa son yi maganar mutuwa wallazina hum an ayatina ghafilun da kuma waɗanda suke an ayati na dangane da ayoyin da ake karantar da su gafiru na sun gabana su san ba sa ji har ma in sun ji ana wazi ko ana faɗakarwa sai su ɗauka da wani ake su ba da su ake ba wannan wani abu ne da ya shafi ustazai waɗanda suke tsaya su sun ji sun gani za su yi addini shi ko da ba ustazu ba ina ruwan shi da jin qur'ani ko ina ruwan shi da jin hadisi na ayatu na ayatina gafilun kenan idan kana neman gafalalle dan kauye ba gidaje ka samu wannan gagama mutumin da zai zana rinka karantar da sakon alkur'ani ya rinka jin ba da ke ake ba kai mutum ne abin da ake ko mace kake ko namiji duk lokacin da kaji an yi tsawa cikin qur'ani ka dauka da kai kadai ake kafin kai tunanin hannunka na dama ko hannunka na hagu kamar yadda Abdullahi da Mas'ud ne yake duk lokacin da aka ce ya ayyuhal ladina amanu yake ka sakun ne kaji domin ko dai a kira ka zuwa ga alkhairi ko a hana ka sharri in dai kai mun ne ko kai mun mana haka ya kamata mutum ya zama halin amma ana karatu ka ji kai cewa ba da ake ba lokacin sauraron karatun kai bai bayan kana cikin yarinta ko sai nan gaba ka gama kaza ka gama kaza yin za zaka gama al'amuran ka na duniya ba za su kare ba guri ko ba zai cika ba har ka mutu babu yanda za a yi guri ya cika har dan kadan ya mutu ya bar duniyar nan gurin sa bayan cika to dan saboda haka sai mutum ya kasa kunne ya ji sakon da ubangiji subhanahu wataala ke kira shi yace wannan zana wa ayatu na gadulun da wadanda suke gadulun na raskananu masu fara an ayati na game da ayoyin da ake karanta musu namu menene sakamakon su ulaika ma النار بما كانوا يكسبون أولئك إرم وطنم أواهم النار مصومة إتسي وتا الله يسلمه بما كانوا يكسبون saboda abin da suka kasance suna tanadan makawunan su na munanan ayyuka to bayan an faɗi masu mummuna aiki kuma sai a faɗi waɗanda suke masu kyakkyawa إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم فدليل تأتيهم الأنهار في جنات النعيم إن الذين آمنوا لن يولد سكي إيماني وعملوا الصالحات وما سكي أيك نجري yahdihim rabbuhum bi imanihim ubangiji ta'ala yana yi musu yana shiryar da su yana yi musu jagora bi imanihim a sanadiyyan wannan imanin nasu shine ranar tashin kiyama idan sun tashi haske zai rinka fita daga wato gojinsu za su tashi ranar tashin kiyama ga haske na babba ga dogojinsu suna cewa rabbana atmim lana nurana wa ghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir wanda ba su yi aiki irin nasu kuma suna cewa unzuruna naktabi min nurikum ku dakata mu dan tofa na hasken ku mu ma mu ga za mu samu ko ba za mu samu ba kai larji'u wara'akum faltamisu nura da ce ku koma baya ku je ku nemo hasken su ma ba nan suka zo da shi ba daga duniya suka zo da shi ku koma ku je ku samu fa duri ba bainahum bisur da aka ce ku biya baya sun dauka wai su biya baya anan inda suke za su samu haske suna juyawa kafin ku biyo fa duri ba bainahum bisur sai a sa wata katanga kyamaki tsakaninsu da mummune. له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله الأذى ينادوا لهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم الناس هي مولاكم وبئس المصير آذن الله وأجرنا dan haka ubangiji ne shi da mamale ya hadihim rabbuhum bi imanihim fi zai take su da goci tashin kiyama يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وجوه يومئذ مسكرة ضاحكة مستبشرة za su tashi da kiyar shi ne ya hadihim rabbuhum da imanin saboda imanin su zai sa su wannan hasken an gane ko waɗanda suka ce ya hadihim rabbuhum a za a ajiye su a ce ku tafi aljanna tare da ba su taɓa zuwa unguwar ba ba taɓa zuwa garin ba sun je na yana baki amma kowanne zai je har gidansa na aljanna kuma kowane ɗaya daga cikin yan aljanna idan aka ce tafi gida zai gane masaukinsa na aljanna sama da yadda yake gane gidansu a garinku a unguwarsu shine can da yake tawari duk da kuma aljannata arrafa halam Allah zai shigar da su aljannar da ya riga ya sanar da su ita dama ma'ana za su gida. shiga sai hadihim wa da balahum wa yudkhiluhum aljannata arrafa halam shine hadihim rabbuhum bi imani tajri ta tahtihim mun anhar ko ramuna gudana a karkashin gidajensu fi jannatin na'im suna cikin aljanna ta فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب دعواهم فيها wato kiran da suke a cikin aljanna irin lafazin da suke amfani da shi in sun buƙaci wani abu subhanaka allahumma sai su ce subhanaka idan suna son abin sha sai su ce subhanaka allahumma suna son abinci subhanaka allahumma duk bukata sai su ce subhanaka allahumma kafin su rike baki an kawo musu abin da suke bukata shine Allah madaukakin yake ta lakum fiha ma anfusukum wa lakum fiha ma tad'u da abin da kuka yi da'awar cewa a kawo za a kawo ba a cewa babu ba a cewa dan ce bane yayi latti ba a cewa ne ba ta ce, wuta ba samu markaɗe ba ba duk wannan matsalolin a nan gidan duniya ne Ba babu wanda maganar ba a cewa kakar aiba ta wuce kakar abarba ta wuce ko da da'awa mun fiya da sun yi da'awar abu za a kawo kun lakum fiha ma kun fi ha lakum fiha ma tad'un nuzulan min da rahim garanti daga ubangijin rahama ko mai jin kai a ta kawo wanda ya kawo gana ko fir'aun ya kawo gana za ta yi kyau ko to balantana kuma gana a ce min ghafurur rahim mai gafara ko mai jin kai ai ba da da jibi kina to shine Allah ya da awahum fiha da'awar su irin lafazin da za su yi amfani in suna so a kawo musu na abu sai su subhanaka allahumma wato subhanaka sarki ya tabbatar maka allahumma ya Allah wa tahiyyatuhum fiha salam gaisuwarsu su kuma a cikin aljanna shine lafazin salam to wata irin gaisuwa sai aka ce gaisuwa su tsakanin su da mala'iku shine za su rinka cewa salam wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar a wata ayar salamun alaikum sai mutum fadkhuluha khalidin ma'ana duk lokacin da mala'iku suka za su rinka ce musu assalamu assalamu alaikum assalamu alaikum shine tahiyatuhum fiha salam haka sun ya in sun gama da junansu gaisuwar su kenan tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam wa adda lahum rizqan karima ma'ana fi su a tsakanin su salam in malaiku sun kansu salam la yakuma wala fiha ladan wala ta'sima illa qilan salaman salam wa akhiru karshen da'awarsu an kawo abinci an kawo abin da suke bukata sun ci menene karshen abin da za su faɗa sai su sai ce alhamdulillah rabbil alamin ma'ana godiya ta karshe kenan ta tabbata da Allah da ya fitar da mu cikin wannan aljanna kamar sai da ya faɗa cikin wata ayar dabar wa taral malaikata hasina min hawl al-arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillah rabbil alamin wa qila alhamd wannan ai bayan an gama maganar aljanna ne bayan sun ce alhamdulillah min sadaqana wa'adahu وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنيم أجر الامنين سيأكا وأثر الملائكة حافين من هذا الأرض أرجو وقيل الحمد لله رب العالمين ma'ana dai wannan na nuna mana farkon al'amari godiya karshen al'amari ma godiya ko da lokaci ba ya zanto mai godiya ga Allah saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya gode wa kansa ya faɗi cancantar yabansa a farkon al'amari da karshen al'amari yace wa nabul wa nabul hamdu fil ula wal akhirati yabo gare ke yake a marra ta farko yabo gare ke yake a marra ta karshe Da haka wadan surori ya bude su da alhamdu alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur alhamdulillahi fatir samawati wal ardi ja'ila al-mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض والحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا يقوم رفع ودس سرورا لحمد الله وقيل الحمد لله رب العالمين وله الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير ذاك في آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالقلب لقضي إليهم أجلهم ونذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون yana daga cikin rahamar ubangiji ta'ala idan mutum yi mummunar addu'a Allah baya saurin ansa ta idan yi wa kansa mummunan addu'a ko yi wa ɗansa mummunan addu'a Allah baya saurin ansa ta amma idan kai addu'a ta gari sai ubangiji ya karba da gaggawa Ina Allah ya ce wa yu'ajjilu Allahu lin-nasi da a ce ubangiji na gaggawa tsanta wa mutane a sharra wato addu'a da suke yi ta sharri iski ijalahum bil khairi irin yadda yake gaggawar an samu lokacin da suka roki alheri na kubiya ilaihim ajaluhum da yanzu an riga an gama da dan adam ka da ba ko kai ne ka bada da cikin ka daga cikin ka ya fito daga bangaren jikin ka mace ta haifa daga cikin ta ya bada maka ne ko ya bada maka ne? kai Allah wadan wani kai Allah sai da wani kai Allah yake da wani ba a yi haka maza suna yi mata suna yi to irin wannan mummunan addu'ar da mutum ke wada ko da mutum ke wada saboda rahmar ubangiji baya sauran karfata sai ya jinkirta saboda yanzu za ka yi la'anta kuma idan an ji maka yana dama dan da zai maka laifi ka kama shi kai masa duka ka farfasa masa jiki kuma daga baya ka zo kana jin tausayin shi da sai ya tuce a masa magani saboda can fashin rai ne da yazo fashin rai galibi akwai tasirin shaytan a ciki yasa sanyi kuma akwai tasiri na rahama a ciki lokacin da mutum ya fada da wani lokaci sai samu kansa cikin matsala sai kai abin da kuma daga baya zaka zo kai dama. shine Allah ke cewa walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra da Allah na gaggauta wa mutane addu'a ta sharri isti'jalahum bil khair irin gaggawar da yake an samu ta alkhairi la qudiya ilaihim ajaluhum da yanzu an riga an gama da adam abin kasa da yanzu ba ku kan aure ne ke wai da wal insanu bi sharri du'a'ahu bil khair wa kana al-insanu ajula za ga dan adam yana roƙon wa kansa sharri irin yadda yake roƙon alkhairi a kawai wani lokaci ya lalace kansa a kawai mutum ya fi lalace kansa ko mutum ya lalace kansa wadanda suka ce a wannan kamar abincin ne da wancan kafiri da ya roƙi azaba da yake cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as sama aw itina bi azabin alim da kuma yadda suke cewa rabbana ajjilna qitana qabla al-hisab Allah ce da an san ka musu wannan addu'ar da yanzu babu su bayan kasa daidai lokacin da suka roƙa da ubangiji ya saukar da azaba akan fara da an amma sai musu jinkiri wannan ke nuna rahamar Allah da jin kansa saboda haka duk irin yadda kai fushi bai kamata kai wa kanka mummunan addu'a ko kai wa danka mummunan addu'a ba duk irin yadda kika yi fushi bai kamata kai wa danka mummunan addu'a ba in yayi laifi roƙan masa Allah ya shirye da shi Allah na karban alkhairi din da gaggawa sharrin kuma yana ɗan yin zikiri in kika yana da cikin da ta ce ubangiji ya rabe ki dan ya samu kansa cikin matsala kuma ke zaki kowa jin kai to dan haka sai a daina sauran fushi sai Allah ya ce wa nazaru allazina la yarjuna liqa'ana fa nazaru allazina la yarjuna liqa'ana muna barin waɗanda ba sa fatan gabuwa da mu ma'ana ba su da ne wajen saduwa da Allah ranar tashin kiyama shakka suke game da kiyama muna kyalin su fi su wuyanihim a cikin ƙetare iyakar da suke yi ya mahun suna masu tsimuwa wato muna kyale su ba dan sun gajiya mana ba sai dan mun san babu inda za su zai karshe dai mutuwa tana nan kuma sun fana nan shi sai mu kyale su sai mu gani daga nan zuwa shekara da ni kai ta barna a gani daga nan zuwa shekara da ni za ka zo ka kasa da kanka yanzu san shekara arba'in ko duk san shekara hamsin ya ka shekara haka wata hamsin sai ya ji dan zai zo lokacin da yan gidansa sun gaji da shi ana jiya ana jiya sun mutum uku na zama wajen jiya sai mutum daya sun suna zama sun je sun ɗauko dan aiki sun ajiye in suka zo da zasu suka duba shi so suke idan an zo da yamma a ce ya mutu su huta saboda ya zama kaya kuma sun tabbatar ba zai jaru ba to karshen tsagadin din kenan duk irin girman kai da dan adam yake da kafafa da yake da yake ji da mulki ko da yake ji da girman kai dan Allah ba shi dukiya dan Allah ba shi wani matsayi a duniya karshen dai al'amarin da zai kai kenan zai kai lokacin da ƴaƴan shi da matan shi ne sun matsu cewa a dauke shi daga wajen wannan idan an kiyaye shi da bai mutu ba sai an kai lokacin da kowa ya gaji to wannan fa shine dan adam tunda ka san wannan shine matsayinka dan menene wato ba za ka tsaya ka bi Allah subhanahu wataala ba ka saki ka sauke al'amura ka zama kamar kowa ka rage al'amura ka san to ka ka askantar da kai da Allah ta'ala sai Allah ya وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون wa idza masal insana dhurru idan wata cuta ta shafi ɗan adam wani take shi ya samu dan adam da ana sai ka ga kiraye mu inda Allah da ana li jambihi sai ya kiraye mu li abin da yake nufi da lam ana ai ala jambihi sai ya kiraye mu ko yana kwance au qa'idan ko yana zaune au qa'iman ko yana tsaye yana zaune da tarbi yana tsaye da tarbi yana kwance da tarbi wata musiba ta faru kuma an koma ga Allah kafin ya bani lafiya kuma sake fita ubangiji da ya tsara da yasin wato bayan zai kawo Allah ko wannan yana kallon ka idan masa insanu duru da anan zambihi sai da aka yana da kiran mu da zambihi in yana kwance a cikin gide au qa'idan ko na qa'iman ko wasi falan ba ka tafana an gudurrahu yayin da muka yaye cuta ta rabu da shi in talauci dai mun rabu da shi mun ba shi dukiya sai ya manta matsayin sanada yana da yin rikin lafiya ce yanzu mun ba shi lafiya sai ya manta da matsayin sanada jiya abin da yake so kawai ya kurkuri ruwa ya ji daɗin sa ya ci abinci sai ya hana ruwa ya sha ruwa sai ya hana ruwa a yau da ubangiji ya amsa shi da lafiya ya manta da wannan a jiya ba ya bambance tsakanin ruwa da kunun zaki dan ba wanda yake da dandano a kan harshen sa duk ba da Allah ba ce wannan to a lokacin da madan sai rinka kiran Allah amma fa lamma kashafna an hudurruhu yayin da muka yaye masa cutarsa marra sai kawai ya zace ya ci gaba da barna ka allam yad'una ila gurrin masa kai ka ce bai taba rokan mu ganin saboda musibar Allah ya bata alheri yayi kudu amma in yana cikin sharri sai an innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a dan adam haka yake an halitta shi da ciwon kwadayi a cikin zuciyarsa idza massahu sharru jazua lokacin da sharri ya tafi shi kowa sai ya ji yau ba ni da lafiya yau kasuwa ta yi duka an yau kwana biyar ba ciki kwana bakwai ba ciki kasa ba kuɗi komai ya tsaya wa idza massahu alkhairu manu'a idan alheri ya zo kuma baya bada labari in ka dan kasuwa yi shiru gari ya yi kyau in bai kyau ba sai ya faɗa wallahi baya iya jurewa sai ya wake ya faɗi masara ta faɗi alkama ta faɗi to shi wai tashi hankalin su kenan amfanin gona ya faɗi karshen tashi hankalin sa a duniya kenan yanzu ya a wannan wata irin zuciya mutum ke da ita kamar zuciyar ifriti yanzu lokacin da mafiya yawa za su ji daɗi sai lokacin kake jin kanki ba ka jin walwala da daɗi sai mafi yawa sai shiga wahala kuma su ne abokanan rayuwarsu su ne kai in babu su kai babu kai gidan mutum zai zo ya a bayan gari ya yi ƙarin gida ya yi gina duk abin da yake suna alatu amma ba zai iya tarewa ba a unguwar sai in mutane sun tare talakawan da yana gabas da yamma kudu da arewa da an tare sai fito unguwar ta yi mutane sai to waɗannan mutanen kuma su ne yake ci daga gumin jikinsu kuma dan mai dan adam baya da irin wannan in haka ne da ka samu kudin ka je ka koma daji ka rayu kai mana ganin zai yi ai wannan mutanen su ne kai to amma ko baka tausaya musu to dan haka Allah ya ce amma in ta Allah mai dauna ila burrin masa. kai ka ce ma bai taba kiran mu bada kazalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun kamar haka ne ake kawatawa al musrifina masu ketare dokokin Allah ma kanu ya'malun ake kawata musu abin da suka kasance suna aikatawa Ma'anan ke dan ke kawata musu irin wannan ayyuka ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد أهلكنا القرون من قبلكم hakika mun halakar da karni karni da dama da suka gabata min kabla kun tun kafin an yi waɗansu mutane a ban Allah ya kaule lamma zalamu mun kawar da su ne mun halakar da su yayin da suka zalunci kawunan su وجاءتهم رسلهم بالبينات من ظننت suka zo musu da hujjoji da dalilai na shari'a wa ma kanu liyu'minu amma ba su yi imani ba suka ki gaskata manzanin su kazalika najzil qawmal mujrimin kamar haka ne kuma muke yin sakamako ga alqawmal mujrimin mutanen da suke masu laifi daidai yake da faɗin Allah ta'ala alam nublikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin كذلك نفعل بالمجرمين نما nan ma ce kazalika najzil qawmal mujrimin ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ثم جعلناكم بايا وأن تكي كاتنكم سنتو إيمان هلكت دكو ثم جعلناكم سنن زي مكا مير دكو خلائف وزنتو مميا ثم يقول بنسو fil ardi anan cikin kasa min ba'dihim bayan tudewar dole inda kake kwance yanzu kabarin wani ne a da saboda kai ma inda zai zama kabarin ka shine zai zanto gidan wani shine zai zanto sai sitirin kan karban baki na wani ko ka shirya ko baka shirya ba wani ne ya tafi ka zauna saboda haka kai ma dole zaka tafi kuma dan wani zai zauna ja'alnakum khala'ifa mun sanya ku ku zanto ya gurbi wannan ya mutu wannan ya gaji shi wannan ya mutu wannan ya gaji shi min ba'di min bayan su da wadanda suka riga ku linanzura kaifa ta'malun dan ubangiji ya ga me za ku aikata ba wai dan bai sani ba a'a dan a babu jarrabawa a ga yaya za ku yi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa cikin hadisin imamu muslim riwayan abu sa'id al-khudri yake cewa ita duniya kullu wata khadira zaki da rida ga ta kuma kore shar وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون Allah kuma ya halifattar da ku a kanta ya ga cewa ya za ku me za ku aikata ya ya za ku tsare dokar ta ba za ku tsare ba da haka yake fatta ku duniya ku kiyaye duniyar nan ka ta shigar da ku ta mantar da ku ubangiji Allah ne وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وإذا تتلى عليهم آياتنا إذا أنكر أن تامت آيو يم بينات وأن لسكي بينا بشريعة قال الذين لا يرجون لقاءنا إذن وأن لا باسا sa ran gamuwa da mu يا ما سيك جسنا ka ائتي بقرآن غير هذا كاو ون قرآن با wannan ba haka suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan qur'anin yayi tsauri yayi zafi zafi kawo dai wadansu ayoyin masu laushi masu dan tausi tausi haka ائتي بقرآن غير هذا kawo qur'anin da ba wannan ba au badilhu ko kuma da wannan din duk inda aka yi maganar azaba kire da kawo maganar rahama duk inda aka yi maganar mutuwa ka cire ta ba ma san mutuwa inda aka ce za a tafi kiyama shi ma wannan goge a yi maganar duniya kawai au bakin hukin aka suka rinda cewa ta ce ya yi zafi a ce wuta a ce mutuwa a ce azaba kai su ba sai da wannan ba Shi ne au bakin hukin ta Allah kun ka ce da su ma kunu li an ubaddilahu ai babu yanda za a yi ni in canja wannan alqur'ani min tilqa'i nafsi daga karan kaina ni ba zan iya canja shi ba dan ba magana ta ce magana Allah ce da ko ne Allah ni ko ke so wani ke in attabi'u illa ma yuha ilai ba abin da nake bi sai abin da aka yi min wahayin sa inni akhafu in asaitu rabbi azabu yawmin azim ko ni akhafu ina jin tsoro in asaitu rabbi in har na saba ma ubangiji na ina jin tsoron azabu yawmin azim azabar wani ne mai girma ma'ana annabi baya canza wani abu da haka mai canjawa shine Allah shi kuma haka yaso abin ya